Zalloto. Na'am. Tun lokacin Buhari na mulkin soja. ‘Ya'yana tamanin da takwas. <laughs> Amma kuna da dangantaka da mamman shata. Kwarai. Eh, kuma cikin dangin ku ba a rasa Zubairu. Zubairu? Baka yadda ba ke ne. Kana ni na zuba mu. Ne ka sori yo. Ni dai na ga kamar ka dan suburbuɗo ta ne. To kai mutum ne ko aljani zaka a hidiya 88. Ni mutum ne amma na 88. To Allah karo masu albarka. 你搞笑的哟！